وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan ku ga kaman jiya muka fara azumi amma yau ga mu a goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna ashirin da shida ga watan biyar shekara ta da goma sha 2018 ɗazo cikin ajimin cewar ubangiji mun je anguwar shugaban ƙungiya na jiha makarantar misbahul islam inda ɗaruruwan mata suka taru a wannan makaranta aka gabatar musu da wa'azi daga nan muka wuce anguwar remi inda nan ma aka gabatar da wa'azi wani abu ya ban sha'awa zuwa na anguwar reme an ce an gaice mu wa'azi ƙarshe sai aka yi mana wa'azi me nake nufi da karshe sai aka yi mana wa'azi bayan mun kammala wa'azi sai aka ce ɗaya daga cikin 'yan uwa da ke masallacin wanda ya wallafa littattafai masu yawan gaske saboda haka za a kaddamar mana da kyautar wasu daga cikin littattafan da ya wallafa da aka ɗauko wasu manya-manyan littattafai da aka rubuta kan addinin musulunci da harshen turanci wasu volumes volumes haka na ce to alarama yau fa bunsuru ya je barbara ya dawo da ciki yau ba mu muke wa'azi ba mu aka yi wa'azi wannan bawan Allah mana addu'a Allah ya ƙara mana ire-irensu a cikin wannan al'umma yanzu ake sanar da ni ɗaya daga cikin yan uwa da ake ta gwagwarmaya a wannan tafsiri tare da su mai suna Muhammad na yara Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa su muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya gafarta mashi Allah ya lullube kabarinsa da rahama in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani yana abin nan layin yan kilishi jos Rod a nan kaduna gudunmuwar da aka samu ta marayu mama hawa ta ba da alƙur'ani guda shida sadaka ta ce kuma a sata a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ba ta lafiya wata mata ta ba da turmi a tamfa guda biyu da yadi guda biyar Allah ya saka mata da alkhairi kudaden da aka samu ƙungiyar musulmi na asibitin dutse sun aiko da gudunmuwa ta marayu ta tsabar kudi naira dubu ishirin allah ya saka musu da alkhairi ɗayyib ibrahim ya aiko da gudunmuwa marayu ta naira dubu uku ya ce a sa mahaifinsa a cikin addu'a to in mahaifin yana da rai allah ya masa albarka rufa masa asiri idan ya riga mu allah ya ji kansa ya gafarta mashi wata baiwar Allah ta bada gudunmuwar naira 700 Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah naira 500 Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta bada gudunmuwar naira 500 tace a sata addu'a to Allah ya biya mata bukatunta na alheri duniya da lahira waɗanda suka tura kuɗi gudunmuwa ta hanyar banki na account ɗin marayu akwai Yahaya faro ya aika da gudunmuwa ta naira 100 Allah ya saka masa da alkhairi habiba musa ta aika da naira dubu biyar muhammad abubakar dubu biyar adamu abdullahi dubu biyar amina abubakar dubu hudu ah, bala ibrahim eh, gasit allah ya sa na faɗa daidai amina abubakar dubu uku bala ibrahim eh, dubu uku eh, sabo dubu biyu maryam abdullahi dubu ɗaya ɗari biyar abubakar suleiman dubu ɗaya sali ɗan juma ɗari biyar murtala rufa'i ɗari biyar muhammad musa ɗari biyar ya allah duk wa'annan bayi naka allah ka saka musu da alkhairi allah ka biya musu su duniya da lahira allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama kafin tafsiri an samu naira dubu tara ɗari hudu da biyar ta hanyar akwati an samu naira 28,130 wayanda suka kai tebur naira 24,700 total abin da aka samu naira 193,235 Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi muna ƙara tunatar da akawun na marayu bankin shine stanbic ibtc bank akawun name suna akawun din opens welfare committee jibius kaduna lambar account din shine 0011608115 zan maimaita 0011608115 Allah alarama ina muka kwana ولو ترى إذ وقفوا النار ولو ترى wato babu hatsari a duniya kamar nadama abinda bature yake cewa regret Allah ka raba mu da regret Allah ka tsare mu wannan yana daga wuraren da ‘yan wuta suke yin nadama Allah ya ce walautara da a ce za ka ga izo ƙifo alan nari yayin da aka tsaye da ‘yan wuta a bakin wutar jahannama yanzu an gargado su sun iso bakin wuta ga wuta a gabansu suna kallo tana ci kuma tura su za a yi ciki hankali ya tashi bahaushe ce ido ya daina fata iz wuqifu ala nari Faƙalu sai kaji sun ce a wannan lokaci ya laitana ya kai ton nadamanmu mu ya kai ton asaran mu suna regretting nuraddu ya Allah a da mu duniya in aka mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina mun ma alƙawari ba za mu ta ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin za mu zama cikin masu imani ya Allah wutan nan dai da ba mu ganta ba amma yanzu mun ganta da idanunmu waɗanda suke cewa za su cece mu nan duk mun laluba ba ko ɗaya duk wanda muka tinkara sai cewa ya samu waye ce mu bi shi ya Allah duk allolinmu nan ba ɗaya da ke da tasiri wutan nan mun ganta ya Allah ka mai da mu duniya in ka mai da mu to in amma da wa'azi ba za mu kare ta ayoyin mu ba mun ma alƙawari za mu zama cikin masu imani bahaushe ya ce too late to cry when the head is cut off in ji bature wai zai yi ihu bai tashi ihu ba sai da aka sare kanshi kan ya faɗi ƙasa wai lokacin zai yi ihu to in ya yi ihu ma aka kawo agaji mai amfani agajin a daidai wannan lokaci dan Allah ya nuna maka cewa nadama su ba su da amfani sai Allah ya faɗi wata magana sai ya ce me Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba badalahum ma kanu yakfuruna min qabl abinda suka kasance suna boyewa na munafircin da ke cikin zuciyarsu to yanzu gashi ya bayyana a gare su yayi me ya bayyana a gare su yanzu ba suna cewa mai da su duniya za su gyara ba za su imani Allah ya ce walau ruddu a ilimin Allah na gaibi da yadda ya san taurin kansu da halin su da za a dawo da su duniya ma la'adu limanuhu anhu shirka nan da aka hana su ciki za su koma to ka faɗa me ya saura sun je lahira habba ki mutar jahannama Allah ya ce da za a dawo da su duniya he sun koma shirka sai an guri ta koma gidanta da tsamiya dan ka gane wanda Allah bai tashi shirye da shi ba ba mai iya shirye da shi walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ya ce wa innahum lakazibuna lalle su makareta ne wannan nadama da suka yi sun yi ta ne a bakin gyaɗin wutar jahannama malamai suka ce ɗan adam akwai matakai na nadama da yake yi duk nadamar da kai a nan duniya mai sauƙi ce ka sai gida ka yi nadama ina ma ban sai gidan nan ba mai sauƙi ne ka sai mota sai daga baya gara tana matsala ka yi nadama ka ce ina ma ban saya ba ka ba ta da ɗinki ya baka haushi ka ce ina ma ban bashi ba ka yi amarya ta caza ma kai ka ce kuɗin auren ta ma da keke yar kwa maka saya da yafi maka ina ma baka auro ta ba da karaman nadama ce wannan ka je ganin wani babba ya ki ganin ka ce dama ban zo ba da karaman nadama ce daga inda nadama take fara ɓaci shine lokacin da zaka mutu kai nadama wa an fi komin mara zaka naku wa an fi komin mara zaka naku Za Allah ya ce wa an fi komai mara zaka na kum ku ciyar daga abinda muka azarfa ku da shi. Mun kabila anyi a teya a hada Kumulmaut. Kawunin mutuwa ta zo ɗaukar ɗayanku ku. Fayyako da sai ka jina taron a Ubangiji. Lauli ha'akarta ni, ina ka jinkirta mun ila ajalin qaribin zuwa dan wani lokaci makusanci ba sai an diba mun da yawa ba ya Allah ko ta daya kara mun ila ajalin qarib fa asaddaka ya Allah na ma alƙawari idan ka kara mun wannan lokaci to zan yi sadaka wa akun minas salihin zan zama cikin mutanen kwarai malamai suka ce mai wannan nadama shine wanda Allah ya bashi dukiya ya kifi da zakai ya ki zuwa aikin hajji fa sadaka yana jira a ƙara mai lokaci ya fita zaka wa akun min salihina yana so a ƙara mashi lokaci ya je ya aikin hajji akwai mutane da dama da Allah ya ba su ikon zuwa aikin hajji amma sun ki zuwa suna nan da yawa duk wanda Allah ya ba ikon zuwa aikin hajji kana da hali lahiyar ka kalau kana da kuɗin da zaka iya zuwa kujera akwai zaka iya biya kana da kuɗin kana da hali amma ka tsaya kai ta lissafe lissafen shirme baka je ba har mutuwa ta zo daukan ka wallahi sai ka yi irin wannan nadamar sanda za ka mutu kuma sayyidina Umar ya ce, ɗayan biyu za ka mutu ba Yahudi ko ka mutu ba majusi Allah ka ba mu ikon zuwa aikin hajji mun samu hali yanzu sai ka samu mutum a garin maka yake ma bai taba aikin hajji ba a garin maka yake bai taba ba da ka ce ya magana aikin haji ce subhanallah subhanallah alhaji fi zahama zahama zahama zahama wai aikin haji wai akwai wai shi bare je a tuture shi a tattaka mai kaba ba a cikin garin maka nadama ta biyu yayin da mala'iku suka fara zara ran dan adam

Allah madaukin sarki ce hatta a hada ahaduhumul maut an sadda mutuwa ta zo a wa daga cikin su mala'ika mutuwa ya ɗebo bataliya ta mala'iku mutum gashi a kwanci mala'iku na ta zagaya shi mala'ikan da ke lura da abincin sai ce ya kai bawan Allah ta hannuna Allah ya wakilta abincinka amma na zagaya duniya gaba daya gabas zai makudu da arewa kwarar abinci da Allah ya halitta domin ka ci babu saura ka cinye rabon ka sauran na jama'a ne shi yasa mara lafiya ba so ku dura masa abinci in yana da rabo zai tashi ya ci in ya cinye nashi kuma ya kayya sai ka jana an bashi kunu ya sha a ce in ya sha ma amayarwa yake ruwa ka shanye naka iska ka shaƙe taka yanzu an fara tattaro ran daga ƙafafu ƙafafu ke fara mutuwa me ke fara mutuwa ƙafafu shine ma'anar kalla idza ba wato kalla idza balaghatit taraqi na wakila aha أها الى ربك Allah ya ce kalla a'a idza balagati taraki yayin da ta yi so makoshi sura azari wakila man raq sai ka ji cewa ina malamin da zai zo yayi addu'a yayi ruqya ina likitan da zai zo ya duba shi akai shi jamani a kai shi italy a kai shi india a kai shi cairo a kai shi a kai shi eh? waƙila marraƙ Allah ce waltafatis saƙo bisaƙ sanda ake cewa marraƙ ina za a kai shi nan wazanna annahul firaq wazanna aiwa aikana shi a lokacin ya tabbatar annahul firaq lokacin rabuwa da duniya ne yanzu kuke wahala da kanku akwai lokacin da marar lafiya yake gane ƙarshen zamansa duniya ya zo duk ƙoƙarin da kuke da buge-bugen da kuke shi ya tabbatar ya ga alamun da bai taɓa ganin su ba ya san lokacin da zai tattare na na shi bar duniya na lokacin ya zo a wannan lokaci ne za ga mutum mai girman kai mai jiji da kai wanda ya daina jama'a ya ɗauki kowa ba komai ba sai ka zo ka gan shi ya karaya ya rusuna ya saduda a daidai wannan lokaci ya saduda Shi wa zanna annahu al-firaq wal tafati saqu a lokacin bala'i biyu ne a gaban shi ga fuskantar lahira ga barin duniya kowanne matsala ne nan duniya za a bata cikin rikici lahira za a shiga cikin rikici lokacin da kafafu suka mutu kenan da za ku daga shi kafa shi ba ta yi daukan shi haka za a rinka tattaro ran ana sama da shi ana tattaro ran ana sama da shi a wannan lokacin ne zaka ji ya ce rabbir ji'un ya ubangiji ku mai da ni duniya saboda yanzu an fara zara ran nashi ya ce la'alli a'malu salihan in an mai da ni duniya ya Allah na yi alƙawari zan gyara zan yi aiki na kwarai? sai ma taraktu cikin irin abin da na bari a baya aka sani in yi ban yi ba zai mutu ana zara ran sai yana magana a dawo da shi duniya za a dawo da shi shine ma'anan kalla maganar dawo da shi bata taso ba Allah ce ce ha kalimatun huwa qailuha wannan magana cewa a dawo da shi duniya wata magana ce da take fitowa daga bakin shi yanzu ba ajandar dawowa duniya ake ba wa min wara'ihi yanzu inda ya tinkara nan gaba barzakun rayuwa zai irin ta barzahu ila yau mai ba sun har zuwa ranar tashin alkiyama yanzu duk waɗanda suka mutu ba lahira ba lahira suka je ba ita lahira ba a fara ba tukunna waɗanda suka mutu ina suka je barzahu suka je suna rayuwa ta barzak sai sanda aka hura ƙaho na kiyama za ta fara kuma duk wanda ya mutu yanzu wayanda suka riga shi mutuwa wayanda ya san su idan an yi dace da makoma sai Allah ya haɗa su a rayuwar barzak sun yi mu'amala kamin kiyama ta tsaya yadda wannan duniyar muke rayuwa haka duniyar barzahu suke rayuwa shi yasa Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Kitabur Ruh yake cewa idan mutum ya mutu to ƴan uwansa abokan addini da suka riga shi mutuwa su za su tare shi su za su tare shi yana zuwa suna masa maraba yau ka iso ce to ga mu nan dai mun iso ina wane ce yana nan duniya ana ta aikin addini ina su ana ramma ana nan ana ta kira. ina tukur isa ana nan ana dauki badani da yan bidiya ina daraktan agaji ana nan ana bada umarni ana gudanar da ayyukan alkhairi duk waɗanda ya baro duniya sai sun tambaye su cikin wannan tambayar sai su tambayi wani wanda ya riga ya mutu ina wane sai sai ya riga ne mutuwa ba ku haɗu da shi ba sai su ce ba mu haɗu da shi ba sai su gane dan wuta ne sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce zuhiba bihi ila ummihi lahawiya fa bi'satil murabbiya an tafi da shi zuwa wajen uwarsa hawiya tir da hawiya ta zama ita ce mai renonka to shine Allah ya ce wa min wara'ihi barzakun ila yawmi yub'asu to wurin da dama na gaba shine ga kiyama ta tsaya an tattaro mutum za a tafi da shi wuta ah? an tattaro shi yana gurin filin kiyama kan a kai shi da shi wuta sai haɗu da abokin shi da ya matar da shi mutane da dama abokai ne suka batar da su da dama abokai ne suka koya musu neman mata da dama abokai suka koya mai shan giya da dama abokai suka koya mai sata a ofis da dama abokai suka sa shi kungiyar asiri da dama abokai suka mai da shi dan luwadi kangararru da yawa abokai ne suka sa suka kangare to kamin a tafi da shi wuta sai ya haɗu da abokin shi da ya batar da shi ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أها يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبو دمي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الله سركي وكان to da ya ga abokin da ya batar da shi sai fara cizon yatsa Allah ya ce wa yau mai abu zalimu ranar da za ga azzalumi yana cizo ala a nan duniya idan mutum hankalin ya tashi ran ya ɓaci me yake cizawa yatsa yake cizawa amma yatsa guda nawa guda ɗaya to ƙaramin bala'i a lahira saboda bala'i ala yadayhi duka hannayen guda biyu zai rinka cizo ya ciza wannan ya ciza wannan saboda bala'i a nan duniya guda ɗaya yake cizawa saboda bala'in ƙarami ya ƙuri sai ka jina ya laita ni ya kai tona ita kan su ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na riƙe hanya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma sunna na riƙe a rayuwata ya wailata ya kai tona ya baƙin ciki na ya wailata laitani kai tona lam attakiz fulanan kalila ina ma bai rike wani ya zama abokina ba da na rike shi aboki laqad adallani an zikri ba'da izja'ani shi ya batar da ni ya raba ni da qur'ani mai girma bayan qur'ani mai girma ya zo mu to duk wanda ya batar da kai shine shedanin ka shi yasa Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani kazula haka a ɗabi'a shedan take yakan kaskantar da dan adam Allah ka raba mu da wannan nadama nadama da zaka yi ta gaba shine idan ka ga ka tuna da wata dama da ka samu a nan duniya za ka taimaki addini ka ki taimakon addini sai ka ga wani wanda ya amfani da damar shi ya taimaki addini kai za a yi wuta da kai shi za a yi aljanna da shi sai suka kiliya ka yi ciya mana lokal gaman kana iya taimakon musulunci kai mursisi ka yi gwamna kana iya taimakon addinin musulunci kaki ka yi ɗan majalisa kana iya taimakon addini kaki ka yi sanata kana da ikon taimakon addini kaki Allah ya baka arziki ya baka dukiya kana da damar da zaka taimaki addini ka taimaki al'umma musulmai amma babu ruwanka babu abin da ya dame ka al'umma manya-manyan masu arziki a Najeriya musulmai ne kuma waɗanda suka fi kowa talauci musulmai ne ya aka yi haka ya aka yi haka kana da damar da zaka share wa musulunci hawaye kaki ku kalli wani bala'i da yake tinkarar Najeriya wanda in ba an taka masa burki ba Allah kada ya san inda wannan bala'i zai tsaya yau wai maganar da ake yi wai wasu waɗanda ba musulmai ba wai su ne suke ɗaukan sunayen almajirai musulmai wai su ne za su lura da su su za su koya musu sana'a su za su sama musu makoma za su ba su wurin zama su ba su abinci su koya musu sana'a su koya musu karatun boko su ɗauki nauyinsu su yi musu duk bukatun da suke bukata na duniya sun ɗauki nauyi za su musu amma tsakaninku da Allah iya abin da za a yi kenan ƙarƙashin ƙasa mai za a cusa musu arnatar da su za a yi gaba daya har suna maganar za su iya ɗaukar nauyin mutum almajiri miliyan goma wa almajiran na ‘ya'yan suwaye ‘ya'yan suwaye ne kan almajiran nan ba ‘ya'yan musulmai ba ne ina musulman bu masu arziki ina musulman bu masu dukiya don me ba za su shigo a ceci rayuwar waɗannan yaran ba don me ina iyayen waɗannan yara da suka watsar da nauyin da Allah madaukin sarki ya ɗora musu Allah ya ɗora maka ciyar da ɗanka da shayar da shi da uwar ciyar da ita da shayar da ita in ba za ka iya ba Allah ya ce ban aike ka ba ba wanda ya ce kai aure ka haihu ka ce ba za ka ɗauki nauyin matarka da ɗanka ba ƙur'ani ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce wa alal mauludi lahu duk wanda ya samu haihuwa duk wanda aka haifa mishi da Allah ya ce to na dora masa rizquhunna ciyar da uwar da dan wa kiswatuhunna da tufatantar da uwar da dan bil ma'ruf gurgurdan wadata da na bashi ko faɗa man idan aka samu wannan a duniya ɗanka da Allah ya dora ma nauyin ciyar da shi shayar da shi tufatantar da shi bashi ilimi lura da lafiyarsa yaro dan shekara shida shekara bakwai ka ɗauke shi ka cilla shi wata uwa duniya duk responsibility da Allah ya ɗora maka ka watsar wai da sunan ka tura shi koyo ƙur'ani ne wa ya ce maka ba malaman ƙur'ani a garin ku ko faɗa min garin da ba malaman ƙur'ani ko faɗa min garin musulmi da ba malaman ƙur'ani a garin wani gari ne garin musulmi da ba malaman ƙur'ani idan kowane gari na musulmi akwai malaman ƙur'ani dan mai ba za ka aje ɗanka ya karatu kana lura da shi yana karatun ƙur'anin ba don me in ka kai wa malami ɗanka ya koya mai ƙur'ani kai shi da buhun masara da buhun shinkafa da kuɗin ce ba ba inda aka ce a bar yaro yana ta wata garariya kaga yaro ba abinci ba tufafi ya canja kala saboda tsabar yunwa da bala'i bai masa inda zai nufa ba ran nan zan je katsina mararraban kankara na fakin da mota sai ga wasu almajirai yara sun zo na kira su na ce kai ɗan eh, wani gari ne ya ce min a jiha kaza nake kai dan wani gari ne duk suka faɗa min jihar da suka fito daga ruwansu na ce yanzu me kuke yi a nan a wannan tashar da daddare suka ce sun fito bara ne neman me za su wannan ya ce tun safe ko karyawa bai ba ina magana da shi da daddare ya canza kala idansa sun yi jajawo wannan ya ce da rana menene ya samu ya dan taɓa bai ci abincin yaushe rabar da kai wanka ɗayan ya ce shi bai sani ba in baka da lafiya ya za ka yi wa yake kai ka asibiti ya ce babu hede ta addu'a Allah ya warkar da shi na ce da za a kawo ka makaranta ya uwarka ta yi ya ce kwananta uku tana kuka uwar shi kwana uku tana kuka amma uban ya ce in ta sa mai baki zai buge ta shi ya ba da ɗanshi kai in ƙara ganin shi daga yau amma da yaron ya girma ya zama baligin da zai iya mashi aiki zai je ɗauko shi da shi ina aka ce ka watsar da responsibility da Allah ya ɗora masa ina aka ce ka watsar da shi kuma abun ban mamaki da ban takaici wannan shekataka kuma ka samu wasu da sunan malanta suke ɗaure mata gindi amma idan ka ce a nuna ɗansu guda ɗaya da yake bara ba za ka gan shi ba ko akwai babu ‘ya'yansu ba su wannan cin amanar al'umma ne ku killace ‘ya'yanku su haddace ƙur'ani ku sa su su yi ilimi cikin abinci da ni'ima da tufafi da wadata da rufin asiri ka gan su gwanin ban sha'awa amma ku yaudari ‘ya'yan talakawa a yi ta watsi da su wasu ‘yan kwal su sace su kaji an ce an tsinci yaro an jefar da shi an kwakwale masa ido an tsinci yaro an jefar da shi an yanke masa kunne ba zan manta ba dr abdullahi sale pakistan kano yana ban labarin sanda ya je karatu dalilin da ya sa ya gudu daga malamin da aka kai shi ya gudu daga shi sai allah sai gajeren wandonsa shine matan malamin ta haɗa shi rigima da malamin ta ba shi aika ina jin ko cikin aikan ko sisi ne ya bata ko kwabo ne ya bata ko abu mai kama da haka akan wannan ta faɗa wa malamin ya san idan malamin ya kama shi da bugu yadda yadda Allah ya dashi yake cewa ya san lokacin da a gabansu malamin ya kama wani yaro da ya rinka bugun yaron sai da yaron ya mutu iya abin malamin ya kawai ya sa farar riga ya je samu iyayen yaron ya ce na zo in taya ku murna ɗanku ya mutu a makaranta kun san duk wanda ya mutu a makaranta ya tafi aljanna saboda haka yanzu haka yana aljanna iya abin da aka yi kenan iya abin da aka yi kenan za ta fashe da kuka ka ce karki kuka ba a kuka irin wannan ba a kuka yana aljanna in ba ke kuka ba zai ce ki in kai kuka ban da ke wai kuna jin Allah ba zai tambaye ku a hakan haƙƙin wayannan yara ranar tashin alƙiyama ba kuna jin Allah ba zai tambaya ba ba abinda Allah ya sauƙaƙe wa al'ummar duniya kamar hadda alƙur'ani mai girma yaro zai je shekara bakwai shekara goma ka zo ka same shi ko izo uku bai da shi ga makarantu na an bude irin na zamani a shekara ɗaya tak yaro ya haddace alkur'ani mai girma a shekara ɗaya je nan kano marigayi shek isiyaka rabiu khadimul qur'an ya bude irin wannan tsarin a kano ya bude irin wannan tsarin a kano to ba nan ba ko ina ana budewa har su shugaba shi Abdullahi Balalo na san sun fara gwada wannan tsarin ayola a Adamawa ana iya samun Qur'ani a cikin sauki ba hujja ce da sunan neman Qur'ani ka watsar da dawin da Allah ya dora maka ba irin wayannan yara ne su watse wasu su zama yan kalare wasu guguwar boko haram ta kwashe su kowa da irin guguwar da za ta kwashe shi mu ƴaƴanmu kullum su ne haka kuma a ce ba dama a magana ina za mu je to yanzu an kai matsayin da ga wayanda ba musulmai suna cewa za su kwashe su bari mu gani sa ido za ku yi a kwashe su kowane addini ma a mai da su ba damuwar ku bane ina masu kudin Najeriya ina mawadatan Najeriya ina manyan musulmanmu ina kuke me kuke jira ku cire dukiyarku ku shi bayin Allah in ma malaman allon ne za ku taimakawa in an samu malami da tsangaya da yara ku zo ku gina masa gida mai kyau ku gina wa yaran ɗakunan da za su ringa kwana ku kawo kayan abinci ku sa wa malamin salari ku rinka tallafawa da kuɗin cefane wannan ba komai ne a cikin dukiyarku ba duk wata uku a je layin yan gwanjo a samo masa gwanjon wando da gwanjon riga a ɗebo su samfurin wa'annan yaran a zo a raba musu su rinka sakawa suna yin karatun ƙur'anin ana ciyar da su malami an tara masa yara ɗari da hamsin shi kansa bai da hanyar da zai ci abinci ya zai da su ba wannan yawon za su je su yi ba ya za a yi nauyin nawaye ne malamin Allah ya ɗora wa ciyar da su wa Allah ya ɗora wa kuma duk wanda zai kawo yaro ya kawo da tallafin abinci gwargwado abin da ya gagara al'ummar musulmai su ba da gudunmuwa yaran su yi karatun ƙur'ani bayan karatun qur'ani kuma a koya musu sana'a su ma su tashi su rayuwa mai kyau ga ƙur'ani ga sana'a ga mutunci ga daraja ga kima an girmama ƙur'ani ko ba girmama ƙur'ani ba amma kun basu suna bara a coci coci kun basu wasu har gidan giya suke zuwa bara wasu har gidan karuwa suke zuwa bara wasu wanke wanken hotel suke yi yaya iya zai zauna yunwa ta kashe shi ne wa ya tilasta shi ya dora masa wannan tun yana yaro dan kankani wani ya yi uwar ɗaki ba ta kwarai ba ta lalata tarbiyyar yaron saboda tana dan taimaka mashi da abin da zai ci to wallahi duk wanda Allah ya ba dama ya taimaki addini bai taimaki addini ba in kiyama ta tsaya ya ga wanda ya amfani da wannan damar wallahi sai yi nadama shine an taqula nafsin ya hasrata ala ramma suratul zumar Allah ya ce an taƙula nafsun za ka jire tana faɗa a wannan rana tana ya hasarata ya kaitona ya baƙin ciki na yana damata alama farar tufi billa bisa sakaci da na yi ta gefen aikin ubangiji na samu duk damar da na samu na gagara amfani da ita shi yasa yan boko kuna ba mu wahala kwarai da gaske kun san me yake damun mu sai ga mutum yayi aiki ya kai darakta yayi aiki ya kai permanent sakatare ko ya rike wani wuri inda daidai lokacin da yake wannan aikin duk abin da yake so yayi na gina addinin musulunci zai iya yi ba tare da ya taka dokar kasa ba amma sai ya zama ba yahude ba ma wanda sai gaishe balle ya bashi shawara ƙarya nake sai sanda aka yi mai ritaya ya zama bai da amfani yanzu now he is just a zero behind a decimal point yanzu ya dawo bai da amfani to kuma wai dole sai ya yi mutunci sai ya lallabo ya ce shine shugaban kwamitin masallaci ko sakataren kwamitin masallaci ko ma'ajin kwamitin masallaci ku leƙa masallatanmu da dama abin da ke faruwa kenan to yanzu amfanin mai zaka mana kayan ritaya ka zama shugaba a masallaci bai amfanin ka amma sanda kake pamsec kana kan ofis komai zaka iya yi lokacin ne ya kamata ka zame mana shugaban kwamitin masallaci yadda in muna son a tona mana burtsatse ka ce ba matsala za a turo a yi kafet ɗin mu ya mutu ka ce ba matsala za a saka ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala amma sai yanzu duniya ta sallamo ka kana kokowa da masara ko kuma sai ya lallabo ya ta ba da liman ya ta rikici da liman kuma shi bai yi karatu ba sai liman ya ja ya ce look liman akwai abin da ake cewa due process <laughs> kawai dai wata ka'ida ta banza da wafi kwanaki irin wannan tawagar ta taba zuwa ofisinmu abuja akan wasu abuwa sun taso wai ko wani foundation ne ko menene suka yi shugaba ya jawabi duka ya gama ni bai yi magana ba sai da ya gama shugaba ce sakatare kai magana ba nace abin da abin da zai ci suka ce a sakatare ya kamata kai magana nace to tun da ku ce ya kamata ne magana ku hakuri da abin da zan faɗa kai yanzu da menene yace fa mana sakatare ne a ma'aikatan menene menene kai yanzu da menene eh darata ne a wai kaifa ni ma menene menene kaifa dindindin a ina ne duk suka yi bayani na ce zan tambaye ku tsakaninku da Allah sanda kuke kan kujerunku sanda kuke kan kujerunku kuke aiki wannan abin da za a yi kuke yawo ya za ku yi ku yanzu waye a cikin ku bai da hanyar da zai iya yin wannan shi kadai ba tare da wani ya bada gudunmuwa ba kuma ba a kudin sa ba a aikace aikacen da ake bayarwa a ofisinsa wanda ko bai ba musulunci ba dole ba wani ƙarya nake kowa cikin su zai iya nace o oh, lokacin ba ruwanku da musulunci sanda kuke da amfani sai yanzu duk kun yi ritaya yanzu sai yanzu ne kuma kuka zo ku ne yan kwamitin wane ne ku ne yan wane ne wane ne kai kai ne menene foundation kai nace me amfanin foundation ne nace lokacin da kuke kan kujerar ku za ku amfani al'umma kuke da dama lokacin ne za ku nuna mana ku musulmai ne lokacin ne ya kamata mu gan ku a irin wayannan wurare kuna tambaye mu menene damuwar musulunci ba sai yanzu da amfani ya ƙare yanzu kuna neman ku yi mutunci kun saba da zuwa ofis yanzu ba ku da aikin yi kun karanta jarida kun gaje ko ratsa yadda za ku yi sannan sai yanzu ne za ku zo ku same mu ku ce wai ya za a yi ina aka kwana ina aka tashi ko kun gano menene menene dan me baka gano ba sanda kake kan kujerar ka wallahi suka yi shiru to wallahi Allah zai gafarta mana kuma sai kai magana ka ce wai wa'ancan sun gina addinin su to laifi suka yi kai da baka gina naka baka mai da kanka sakarai sai kowa ma ya zama sakarai in baka da kishin al'ummar ka me laifin wanda ya kishin al'ummarsa idan baka da kishin addini ka me laifin wanda ya kishin addininsa akwai wanda ya zo ya same ni Allah gafarta malam lalle dole a dau mataki ba za mu amince ba nace menene sai ya kira sunan wani wanda yana cikin wannan gwamnatin wanda ba musulmi bane ya yi wa mutanensa kaza ya yi wa mutanensa kaza ya yi wa mutanensa kaza sai da ya gama na ce wallahi baka taba samun kaunar mutumin ba sai yau ban gane ba ai mu aka cuta nace ba wanda ya cuce na ce yayin da gwamnati ta kira shi ta bashi matsayi ko ta bashi minista ko da bashi ciyaman na wani board ko parastatal abu biyu gwamnati take so ya mashi na farko ya rike aikin gwamnati ya yi aiki tsakani da Allah abu na biyu kuma ta ɗauko shi daga cikin wata jama'a ne jama'ar yake wakilta yanzu abin da gwamnati take so wannan jama'a da ta ɗauko shi daga cikinsu ya rike mata wannan jama'ar yadda wannan jama'a ba za su guji gwamnatin ba za su gamsu da su ake saboda akwai wakilin su a ciki na ce kaga wannan shi ya cika sharuɗan ya rike wa gwamnati aikinta da kyau kuma ya taimaki jama'a sada aka ɗauko shi daga cikinsu na ce kai mutum nawa aka ɗauka daga cikin al'ummarka aka ba su matsayi aka ba su mukami faɗa mun ƙwara ɗaya da ya taimaki addininsa ko al'ummar shi ya ce ba ko ɗaya na ce o oh, don naka ya lalace shi su ma sai nasu ya lalace shi nakan waye hana shi ya yi waye hana ya taimaki al'ummarsa an ɗauko shi daga cikin musulmi don me domin ya taimaki musulunci da musulmai in an ɗauko shi daga kaduna ya taimaki al'ummar kaduna an ɗauko ka da kano ka taimaki al'ummar kano an ɗauko ka daga jigawa ka taimaki al'ummar jigawa daga gombe ka taimaki al'ummar gombe ka shige abuja ka shige ofis ba ruwanka da allah ba ruwanka da addini ba ruwanka da al'ummarka sai wani ya taimaki al'ummarsa da shi aka ce wakilce su sannan sai wani ya surutu ya ce don me me ya amfanin su gaya mu me ya amfanin su menene amfanin su ku saurara ku ji ina ji kawai microphone ina dauke microphone ina dau ala rama na ya dau o oh, na laran ma ba bai dawo balle ba ne aro a takbir a takbir to wallahi duk damar da ka samu kake ka taimake musulunci ko kai nadama a duniya nan karamar nadama ce babban nadama sai an je gaban Allah ranar tashin alkiyama yanzu mutane suna nan sun rike mukaman da ya kamata sun cire mu daga bakin cikin da muke ciki a wannan kasa kuma musulmai yan arewa inda zaka zo da trailer dam sai ka mata lodi wasu ba samu wurin zama ba amma ina amfanin yake babu amfani sai sun gama su dawo su sake zamewa al'umma matsala to zai ce ya hasrata alama farautu fi jambillah wa in kuntu lamina sakiri da sanda na samu dama maimakon in taimaki al-islam sai na zama ma izgili nake yi wa musulman in na ga masu addini ma izgili nake yi musu ku saurara ku ci malamai suka ce mutane guda uku sai sun irin wannan nadama ranar tashin alkiyama mutane guda nawa mutane guda uku sai sun irin wannan nadama ranar tashin alkiyama wasu mutane ne wa'annan mutanen guda uku an tajidal mal allazi khawwalaka Allahu iyyahu fi gairi ka yawm al-qiyamah mutum na farko da zai irin wannan nadamar shi ne mutumin da Allah ya ba arziki Allah ya ba shi dukiya amma ya yake taimakon addini ba abin da ya dame shi to ina ruwan mutuwa wata ran zai mutu ko ba zai mutu ba da dukiyar za a kai shi ko nan za a bata to yanzu ya mutu ya bar dukiyar sai a raba wa mata uwar gida hajiya babba eh kin gaji gida uku a Abuja da wani gida a bakin teku a Iko da wani gida a Fatakot, da gida a Kaduna da mota dab da marsandi da da da wata 1 miliyan 700.9 shi an sallame ta ta tsakiya ita ma tsakar gida ƙuryar gida duk an raba gado yanzu amarya ta kwashi kuɗi mala ta yi mai ta kwashi kuɗi da sunan gado to ashe Allah ya sanya mata san addini sai ta shiga makaranta ta koyi addini watakila sai ta ga malamin da ke karantar da ƙur'ani ya yi ta ce malam kai nake son aura malam ya ce alahiya lahiya to yanzu wani usazu ya aure ta ko ba haka bane wannan katon gidan nan zai ringa kwana wannan katuwar motar sai a ringa rage mai hanya ce ta shirya mai girki ta sha kwalliya kuma ta sa mai albarka to sai ya koya mata infaki da dukiya ya ce kin ga dukiyar nan da Allah ya baki eh ki taimaki addini wuri kaza sun gina masallaci sun gagar rufawa ki taimaka ki taimake su ta ce a ji a estimate sai a wa estimate sai a je a rufe masallaci islamiyya kaza bencinan su sun kare ta ce gashi masallaci kaza kafet sa ya mutu mijinta sai ta koya mata taimakon addini da Allah ya tara dukiya nan da ake taimakon addini da ita tsohon mijinta to yanzu kiyama ta tsaya Allah ya tsaya da tsohon mijin ya masa hisabi na baka dukiya baka taimaki addini ba ko tafi da shi wutar jahannama mala'iku sun ɗauro shi ana duka za a kai shi wuta sai ya kiliya da amaryarsa da sabon angonta Allah ya musu hisabi sun taimaki addini da dukiyarsu a kai su aljanna sai su zo kiliya sai ga ga amaryarsa da mijinta za su tafi aljanna shi kuma zai tafi ina ba shi ya fi ba shi haushi ba da ya dubi dalilin da ya kai su aljanna shine wannan dukiyar da ya mutu ya bari da ita suka sayi aljannar a wajen Allah da kuɗinsa suka sai aljanna shi kuma ya ci duka ya sha hisabi ya wuta su suka wuce ina da shi ya taimaki addini da dukiyar da shi ma aljanna zai ji ya tuna wahalar da ya sha ya tara wannan dukiya wahalar da ya sha wajen tsare ta yau ya mutu ga wasu a arha sun yi amfani da dukiyar sun sayi aljanna za su je aljanna shi zai je wuta sai ya ji wani irin baƙin ciki kamar zai kashe shi nan take zai ce ya hasrata alama farratu fi jambillah mutum na farko ke mutum na biyu da zai irin wannan bakin cikin a ranar tashin alkiyama an tajida al'abdal ladhi kawwalaka Allahu iyyahu aqrabu minka ila Allahi manzilatan yawm al-qiyama bawan a nan duniya da sai da ma da shi bawan gida da ke wanke maka mota kana daka mashi tsawa dogarinka da za ka fito ana mai martaba eh in ka daka mai tsawa ya rude da jarigarsa ashe da jarigar nan ya bi Allah kai baka sani ba kai kuma mai martaba baka bi Allah ba yau ba bi Allah ba akwai sauran martaba masinjan ka a ofis dogarin gwamna dogarin sanata dogarin shugaban kasa yaron ka mai daure maka dila a kasuwa babban alhaji wanda kake ganin shi ba kowa ba a nan duniya yadda ka ga dama za ka yi da shi ka daka mai tsawa ya rude ka matsa ƙararrawa ya taho da gudu yana tuntube ashe kwana yake yana yi wa Allah sallar nafila azumin nafila da kaga bakin sannan yana bushewa yake yi wa Allah karatun alkur'ani mai girma tasbihi tahmidi hailala aikace aikace na Allah su yake yi ba ji ba gani kai ko kana nan sai girman kai kai ne babba ana ala gafarta malam baka bi Allah ba ga almajirin ka ya bi Allah sai kiyama ta tsaya shi wannan babban ana dukan shi za a kai shi wuta sai ya kiliya da yaron sa ko almajirin sa ko dogarin sa shi kuma za a wuce da shi zuwa ina za a wuce da shi zuwa aljanna a wannan lokaci shi ma irin wannan mutumi zai ce ya hasrata alama farrattu fi jambillah zai ce ya kaito na a bisa sakaci da nayi na samu dama ta gefen addini amma ban taimaki addinin musulunci ba kai Allah ka gafarta mana wannan shine mutum na biyu da zai irin wannan nadama wane ne mutum na uku da zai irin wannan nadama an al al'a'ama fi dunya sara basiran fil akhirah wa anta a'ama makaho wanda ya rayu a duniyar duhu a nan duniya baya gani in ya sa riga bai san kalarta ba matarsa fara ce baka ce bai sani ba ya ɗansa yake bai sani ba a bai sani ba a duniyar duhu yake rayuwa ashe ya bi Allah a cikin duniyar duhu ne ga kiyama ta tsaya kai a nan duniya kana gani sai Allah ya tada kai makaho shi kuma makahon sai Allah ya bude masa ido sai ku yi kiliya ana tutture ka kana dibi-dibi a filin ƙiyama makaho ya ce wane ba wani bane ya ce ni ne ya na ganka makaho ya ce to haka kuma Allah ya yi wane ne ce malam musa makaho ne ya kai ka gane ne ya ce Allah ya bude min ido na tangaram anan na bi Allah a duniya kai fa ya ce to ni kuma na saba wa Allah ya tada ji makaho to ni na kara gaba ya wuce aljanna ya bar wannan makaho yana dibi dibi wanda da duniya yana me yana gani in ya tuna damar da ya samu yana gani a duniya amma bai bi Allah ba bakin ciki zai lullube shi ce ya hasarata alama farattu fi jambillah ya kai tuna bisa wannan sakaci da ne saboda haka mutum na gaba da zai yi nadama a filin alkiyama shine yayin da ka haɗu da wanda a duniya ka samu damar da zaka taimaki addini ka kake taimakon shi ga ka ka tashi cikin bala'i sai ka haɗu da wanda ya amfani da wannan dama kuma shi zai tafi aljanna wurin da dama na gaba a filin kiyama shine in kaga wanda ya batar da kai ko bokanka ko malaminka ko wane ne naka ya ɗora ka akan bid'a ya raba ka da Allah maimakon ka bi Allah ka bi shi muka ma wa'azi aka karanta ma sunna ce ka rabu da su jahilai ne a ilimin baɗini zahiri suke da shi ba su da na baɗini ko kullum abin da suke faɗa ba kenan eh to wannan da ya batar da kai din ko shugabanka ya dora ka akan hanyar bata ko mai gidanka ya dora ka akan hanyar bata saboda tsoron ka rasa abin da kake samu a kai ka bi shi idan kuka haɗu da shi kan hanya za a wuce da kai jahannama ranar tashin alkiyama wallahi sai kai nadama Allah ramayo yau matuƙallabu wujuhuhum fin nari yawma tuqallabu ai sun makara aha suratul arafi kulu fi umamin kadi kalat to mu leƙa wutar mu suke aha aha to kaga to je ka suratul baqara istabara allazina Uh-huh. to bar na jika cikin suratul saba wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'ani nu'mina bi hadzal qur'ani wala bil ladzi bayna yadayhi me za su ce to me manya-manyan za su ce to me yan ƙanana ƙanana za su ce sun yi na dama ko ba su yi ba أها وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وإذ يتحاجون في النار kyale shi kwakwalwar za ta yi browsing sarki وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الله تركي يوا وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين كفروا فيقول الضعفاء من duk ayoyin da alaran ma ya karanta mana sako suke isarwa duk wanda ya bi wani akan bata sai sai na dama ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum